إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار وأرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna fata gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ne inda so a inda so da wanda so da ya gaba ma ya sako fara ba a cikin wannan ɗaki da albarka ba don mu siya ba ko don mu siyar sai don mu tunatar da junan mu abin da ya sawwaba a cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama ma sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha ma babban malami Sheikh Muhammad Nasir Dini Albani rahimahullah idan ba a ba karatu da muke yi Mun muna nan da wata kenan muna tara da wata na rabi'u nisani ko rabi'in zaniya kuna fata gano wanda ya bi da ashirin da bakwai ina jin da watan disamba shekara ta biyu da takwas da takwas kenan wanda ya bi da shekara ta dubu biyu da sha bakwai idan ba a manta ba a karatu ne da muke a cikin wannan littafi za mu tashi a kan wujudu alƙura'atu fi sirriyati wato wajabcin yin karatu wato lokacin da limami yake yin karatu a sirrance to an ba ka dama ka yi karatu saɓanin karatu da muka yi a baya idan limami na karatu babu dama wato mani ya yi karatu wato shi ne yake cewa wani ba kara a fa'ansu to idan limami yana karatu to kun shiru to yadda za mu tashi a kan idan limami yana yin karatu a bayyane a sirrance ya halatta kai wani karatu to shi ne karatun da yau shi ne wujudu qira'ati fi sirriyati wajibcin yin karatu lokacin da limami yake yin karatu shi a sirrance to ya magana kai ma kai karatunka a sirrance wace wa amma fi sirriyati lokacin da limamu yake yin karatu a sarrance faqad aqarrahu al-qira'atu fiha bangon Allah ya tabbatar da sahabbansa su yi karatu a lokacin da wato ainihin limamu yake yin karatu a sarrance فقال نتي فقال جابر جابر ابن عبد الله كيتشوى كنا نقرا في الظهر والعصر خلف الامام في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورة جابر بن عبد الله يكي cewa كنا نقرأ في الظهر mu sahabbai mun kasance muna yin karatu fi zuhuri a sallar azhar wal asr wa sallar asr khalfal imam a bayan imami sirra ta'tilil ulayaini a rakkabobi biyu na farko bi fatihatul kitabi ba fatiha ko ba wa sura muna kuma karanta sura a biyu farko in ji ibn abdullah wa fil ukhrayn amma a rakkabobi karshe muna karanta bi fatuwa kita da fatuwa ne kawai sai mu takaita akan fatuwa amma biyun farko muna karatu fatuwa da sura amma biyun karshe muna karanta wato ainihin fatuwa ne ina fatan an gwamu yace wannan hadisi ibn majah ya rawaito bi sanadin sahi da sanadin ingantacce ce wani mukharrajun fil irwa ma fitar da shi a cikin littafi na mafi ruwa al-ghamid في تخريج أحاديث أحاديث منار السبيل جمال التي وارق من سلم وضعف أقصى وكتير إنما أنكر التشويش على المدعاء أبدا بزن الله وهذا أبعاء لكن ما قدت لكراتو وهذا سوء كراتو أنكر التشويش وهذا سوء تشويش idan aka ce ta shushi shi ne wancan mamu wannan mamu ka rasa wannan za ka ina fatan an gwamu wannan shi ne ake kira ta shushi sa hana su yin karatu a baya wa inna ma an fara a ta hana su ta wa ba muka hima sallar zuhura lokacin da wannan ya faru ne lokacin da ya sallar azhar da ashabu ne da sahabbansa fa sai da Allah ce musu ayyukum qara'a sabbihu isma al a'la wane ne kuma karatu na jima karanta sabbihu isma al a'la fa qala rajulun ana sai wani sahabi ya ce ni ne ya rasulullah sai manzo Allah ya ce wa sai wannan sahabi ya ci gaba da cewa wa man uridu biha illa alkhaira ni ban nufi komai kuma da wannan karatu ya rasulullah sai alkhairi kamar mutum ne ya laifi tun kafin ka tambaye shi ne ya sa ka yi sai wato karatu sai ya ba wanda ya buɗe murya har ya kasance ya shigartar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa wa rabbuna ya rasulullah ban nufi kuma da karatu ba ba ma ma ne ban wani abu ba mutu alkhairi الرجل فقال في مظلة قد عرفت أن رجلا خالفنيها wani mutum yana yi haka a sallallahu sallama suna bayyana karatu na yin karatu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanyi jaharu da bihi suna bayyana karatu fatala sai na zama ce musu khalaqtu alayhi alqur'ana kuma na to shikar da karatu qur'ani cikin alqur'ani wa kana sai ya ce musu inna musalli ma fi rabbihi lamma min salla fa yana gama rabi da malikinsa falyanzur bima yuwatihi bihi kowa ya dinga duba ko me zai dinga kiyama ma da mahalicinsa wa ma yajhar ba'dukum ala ba'din bil qur'an kada shafu mu dinga bayyana karatu akan shafu an gane ku shi yasa ma ko ko sallah ne aka rasa wato a cikin masallaci makaruhi ne wato na shigo cikin masallacin ka dinga jin wannan na karatu wannan na karatu duk wanda ya rasa sallah to zai rama sallah ne gwargwadon yadda zai je kansa karatu an gane ko ba a so a ji masallaci ya nuɗe wancan yana yi wannan yana yi ya kamata kowa ji da kansa domin manzon Allah ce wa kada ya dinga bayyana qur'ani akan safu bi halatta ba wani yana kai ma rubuta ta hanyar nasu kokarin da ba ku ba ku ba ina fata ba gwamu to shi sa da za mu ke cewa kada shafin ku da dinga bayyana alqur'ani akan sashi wa kam wa kama ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wa tudini nuna maka ba hana su karatu ne ba gaba daya yana so ya nuna maka ya hana su ne na karatu wannan lawi wancan lawi wa kama yaqulu ya kasance yana cewa man qara'a harfan min kitabillah duk wanda ya karanta harafi na a cikin littafin Allah wani littafi ne littafin Allah shi ne alqur'ani wanda manzon Allah sallallahu alaihi yana alfahari da Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu mu'jizoji da yawa mu'jizat yawa amma babu abin da yake alfahari da shi sai ne sai jirga ina fata ba gwani wanda alƙur'ani shine shugaban littattafan duniya baki daya ina fata ba yake cewa man qara'a harfan min kitabillah duk wanda ya karanta harafi ne daga cikin littafin Allah falahu bihi hasana yana da wannan ma da lada guda daya wal hasanatu wa ashru amsalha amma ma babu babu mun za a rubanya kun su ne zama ma ba kagan idan karanta harafi na a cikin qur'ani kana da labana tana da laba goma kenan wanda ce la aqulu ba abin da nake nufi alif lam mim idan mutum ya ce alif lam mim wanda ce ba yana nufin harafi ne ba ya ce a alif harf wa lakin ya ce alif harf lam harf mim harf ina fatan an gano alif din nan تفسيره قيام الليل والنهار أذلك فهو تنزيله وكان قيام الليل فهو حمد لها نهار dangane da abin da ya shafi karatun Qur'ani wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kai karar al'umma salamu tashi kiyama wa qala rasul inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura wallahi ya Allah mutane ba sun ɗauki wannan al-qur'ani abin kawacewa za ku ga ba zai karatun ƙur'ani da sai ba ramadan ramadan na kamewa idan ya rufe ƙur'aninsa ba zai ƙara buɗe shi ba sai wata ramadan wani ma shi ba shi da lokacin ba da zai zo a karanta masa alƙur'ani da kowa ba shi da wannan lokacin to lokacin da ka ga kana da lokacin business kana da lokacin kasuwanci kana da lokacin training har lokacin ilimin kana da shi ka ka tudu da guje na banza da wuri an gane ko amma qur'ani ba ta da lokacin da za ka tsaya ka kore shi to da zarar mutum ya tsinci kansa a cikin wannan hali ya fara kirki kansa daga cikin matsaloli ina fatan an gane yana da mutum ya mamu kan kanshi wani lokaci duk da ka iya ba kamar su ko gurguza mara tarbiyya ba su nan kala kala amma ba fasa ɗin kamilin kusari ba fasa ɗin nijaru ba fasa ɗin duk wani daga cikin ƙarar ai wanda muke amfanuwa da shi a motocin mu kiɗa kiɗe a gidajen mu kiɗa kiɗe wanda abu ya gudu da su ne ke cewa ya rantsu da allah ya abinci shi babu Gracias. ba ta gaba wannan amma duniya ta gata nan ta ba da timetable na duniya ba ta duk rayuwarta duniya duniya duniya amma ba ta lokacin karatun qur'ani shi yasa a egypt idan ka je babu abin da suka ɗauke shi da mahimmanci yanzu ba za ka samu tikiti ka samu ka je egypt za ka yi digiri kyauta a aji ba tare da faduwa ba amma qur'ani in za ta yi shi a gaban malami sai ka cire ruwa ko don kuɗi ta kuma shi kafin da karantar da ta alƙur'ani abin da muka nuna alƙur'ani sai ka ɗauki malamin yana karantar da ƴaƴanka ƙur'ani ko yana karantar da ta alƙur'ani tana ba su naira ko goma a wata ba yi biyar ne ba ba ɗari biyar ne tana ba malami naira ɗari biyar ne yana karantar da ƴaƴanka alƙur'ani to Allah kiyaye amma kun ba ta san abin Umar bin Khattab saboda girman karatun Qur'ani ne karanta suratul Baqara ne kuma ko ce sai da yin karatu aka zo aka ci ba ka ci fi sabilillah saboda ne girman alkur'ani da girma shi sa Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa al-mahir fil duk wanda ya karatun qur'ani ya ƙware na safaratul kiram barara muna da wasu malaku ake kira su kiram barara suna gadin shi suna suna suna raka shi babu wani abu da zai samu shi na munkari in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan duk wanda ya uwansa a alƙur'ani ka kashe kuɗi don ka yi wa alƙur'ani ranar tashin kiyama za a sa maka kanguli zinari mala'iku na rufa ka gidan aljanna ana fata fa a hankali don turan giwa ranar kiyama don turan giwa ba wani uban da ya karantar da ɗansa ya sa ɗansa ya karanta alƙur'ani ba za ma su ci to ka duba uwayensa ba za a yi karanci karanci ina kuma ɗan ne haddace alƙur'ani an gane ku za ta iya za ta iya kashe kuɗi za ta iya kashe kuɗi ɗan ke je switzerland ni karatun boko za ta iya kashe kuɗi ɗan ke je dubai ni karatun boko za ta iya kashe kuɗi ɗan ke je uk ni karatun boko za ta iya kashe kuɗi ɗan ke je australia ni karatun boko amma ba za ta iya kashe kuɗi don ka yi fita kasashe daga cikin kasashen duniya kasashe na larabawa mun ji karanta qur'ani ba ba za ka yi kashe kuɗin ba kana ganin wannan wato ainihin ba ta lokaci ne to sai wannan kuma ne ko abuja muna faɗa musu irin waɗannan abubuwa za mu ga an ɗauki yaro an kai shi duk za a kai shi don yi karatu da kuma don yi karatu yi da kuma wannan karatu ya yana fitowa wannan karatuwa babu amma ƙur'ani ba wallahi shi ne littafin ne daga mutum zuwa aljanna idan mutum ya yi karatun ƙur'ani in aka sa shi aljanna zai ɗaga kan shi ce ya fi ubangiji aljannomi da nake ganin su a sama nan nawa ina buƙatar in je in je in yanka su sai a ce a'a ba a iya yanka su sai da karatun ƙur'ani ikra yi karatu wa ratti ka yi tartilin qur'ani kama kunta turatun fi dunya kamar yadda kake karatu qur'ani a duniya fa inna akhira manzilataka fi akhir ayatin takrarha domin karshen matsayinka aljanna shine karshen karatu qur'ani alƙur'anin ka idan ka alam zuwa nasi to in sha Allah ba idan ka karanta za ka ga alhamdulillah rabbil alamin ce su ba ba arrahman su ba ba maliki yawmi din su ba ba har zuwa da ka ajiye ka tiki abin ba ko ba idan ka ce a ƙara gaba da ku sai ce idan ka tuna awar gaba sai ka hagu kana ci gaba da ɗaga ba manzon Allah ce idan kai da shi kamar haka kuke a cikin ruwan aljanna kuma ana maka iya leƙa maka yi wa wani Allah sallama ka ce salamu alaikum wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda ne saboda ka fi karatun qur'ani ka karanta alqur'ani shi ne hutun aljanna to haka ya sa da yin karatun qur'ani Allah kuma ya sa wani gudu fara koya ba wato an yi fara koya ba da yin domin bai makara ba ina fatan an gani domin makaronin ciwo wanda bai fara ba amma wallahi idan ka fara da da duk dukkan tuwon ka za ka iya imamun kisa'i yana daga cikin malaman an qur'ani ne duniya baki ne yana daga cikin ah, malaman da suka haka ruwan tumar qur'ani saba sai da yake shekara arba'in ya fara koyon hada baki ina fatan an irin sai ma mu isa sai da suka bayyana shekarar su arba'in da kuma su da kuma suka fara karatu amma yanzu kai ka ce kai da rikan ka ka an gida maka yawa an wane ne wane ne wallahi duniya ba sa barewa kana tushen ta kofar ta ba ta fito maka ba za ka taɓa nuna wato sa huri a rayu zuwa da sai ka kasa a kanka ko a farkon ruwa ko ba ta ruwa fara fara kuma bi lokaci da ya to shi ke ba Allah ya kai lokacin da kasa a kanka karatu na gaba shi ne at-ta'miru wa imam imam faɗin amin lokacin da limami ya ya bayyana amin din to lokacin to ma amin to malaman wasu suna ganin cewa idan limami ya ce amin za a yi za a yi kamar kamar wato abu hanifa yana ganin cewa idan limami ya ce amin to malamin za su yi shiru za su za su amin din amma suna asirwanci imam malik yake cewa mamu ne kawai a mamu da kuma ma'amumi su mamu za amin amma firin mamu zai faɗa a tsoronci duka wannan sai mu ce allah musu rahama ina fatan wato kauli mafi inganci shine lokacin da limamu ya ce amin wato ainihin za ka amin amma ka mu kai wannan gabar kafin mu shiga wannan karatu wato kenan yana nuna maka kenan yanzu ka ga a can an hana ka karatun fatiha ko a nan kuma an ce wajibi ne ka karanta fatiha da to yanzu ya baka yi ya baka yi ka haɗa wancan hadisai da wannan da muka karanta sirwance za mu karanta idan kuma ba ya yi a sirwance an gane ko yana yi a bayyana ke ba mu za mu karanta ba to wani za ka ɗauka to gaskiya haka ta imam bukari da abu hurairah da imam ahmad da hanabila da mutanen mata an gane ko ke ɗaya sun ce karatun fatuwa ko ba limami yana karatu ce a an rabbar Allah ya ce a karanta a ba amma ya soto suka ce abin da ya soto shi ne karatun da duk ba fatuwa ba an ba ku to a nan shi sa imamu bukari ke da wani littafin sa juzu kuri sauraron karatun limamu man kana lahu imamu wanda yake da limamu fa qira'atu imamu lahu qira'a qira'an imam ta zama mata qira'a suka ce gwamna fatuwa an wannan natija da suka fitar da shi kawo a cikin littafin sa juzul kira kamsal imam wato suna nuna maka kenan abu mafi inganci ruwa wancan bayani an cire fatuwa a cikin babu fatuwa za ka karanta fatuwa kenan ina fatan mun babu to shi ne at-ta'wil da jahr al biyu za ta wato fadin amin da kuma bayyana amin din da limamu kamar wato malam yana rage an gane ko domin da suka ce ba za bayyana wato amin da sai ce wa jami da bayyana da faɗin yake cewa sun makana sallallahu alaihi idan Allah ya kasance idan ya gama karatun fatiha kana sai ki amin sai ta amin yana bayyana wa wa yaddu biya kuma yana jin a sautinsa yana faɗin amin shi ne yana nuna jin magwa ba ka ce amin wannan magwa a tajwidi ma ta halla ba ba ta da muhalli an gane ko abin da manzon Allah ke jafin ko yana jin amin wato harkatan fakar yana jin amin harka guda biyu sai ya amin yana jin wato lakul amin shi ne wannan tasiri ne na bahid an gane ko kaɗan kaɗan a ce ce shi ne kaɗan kuma abin da kaɗan kaɗan an gane ko a ce sabili ko a ce wanda kai an gane ko kamar a ce tawil dogo idan kana so ka ce shi ba dogo wani sosai zai ka ce an gane ko tafimin wawo ɗan kankani ko kana so ka ce kankantan su ya kai kankantan sai ka ce ne an gane ba eh ɗan can ɗan jin kaɗan wahayi ɗan jin ko ta. ina fatan an gani wato wa'anda ta amini da imamu ɗan kaɗan da zaɓen imamu ya faɗa ba ɗan kaɗan to kai ma ce na bin ce ka faɗa fa waɗanda wanzan Allah na cewa ba ƙalamar imamu idan imamu ya ce gairin mahdubu a rainin wani balin idan ya ce gairin mahdubu a rainin wani wanzan Allah ce fa ƙuru amin sai ka faɗa amin fa ƙuru wani mama malamu suna cewa abu gudu wa inna al-imam wa inna al-imama yaqulu amin min ghayri imam shi ma yana faɗin amin wa fi lafzi a wani lafazi idan amma al-imam fa aminu idan al-imam ya ce amin to ku faɗi ku faɗa amin amma waɗanda suka ce ba za a faɗi wato amin ba suna da hujja a fuskar larabci an gane ko domin idan aka ce idan an mana imamu ai idan wasala idan limamu ya iso gurin gurin wa duba abin yi ko bai faɗa ba ku ce amin an gane ko ana nufin idan wasala idan an mana imamu ai idan wasala muhammadu muhammadu mabubu alaihi wani tabin fakuru ko amin ta fuskar mutuwa suna da hujja an gane ko waɗanda suka ce ba za a faɗi amin ba wanda limamu yana faɗa kawai wani yanzu da alin da labbali ko da ce amin ba ko ma mun za su za ku faɗa ta fuskar mutuwa suna da hujja domin idan mana aiki ba masala idan yi musu amma ta fuskar shari'a sai da ce idan mutuwa ta karo da shari'a ko ba sai a wanda mutuwa ɗauki shari'a ko to sai mu a shari'ance wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ke yi wa manzon Allah ke faɗa shine wa fi akar أو هذا إذا أمر الإمام بالإمام يجلس كوكما فقد غير المغضوب عليه ولا الضالين شيء تعامل فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة بكم آمن أنس الهيكة تأمين الملائكة وفي اللفظ الآخر أو لفظ إذا قال أحدكم في الصلاة إذن أنت يفقه أبسوس آمين يتي آمين والملائكة في sama'i mala'iku suna cewa a sama su suna cewa amin fama ta a haɗin mal'afar na yi daidai da babaya wato imamu da ma'aikar daidai da mata wannan sallama da kuke yi ne in ji manzon Allah yana kula da wani bawa rai an gane ko wani bawa ba ta so idan kuna muku dinga yawan ki sallama tsakanin don kuma ne da faɗin amin tamfal imam da faɗin amin a bayan imami an gane ko wannan yana kula da wani bawa rai idan imam ya ce wani mabuwa rai na babbaɗi su hukunci amin din da to abin mamaki masallaci ko ba da ahlu sunna ne yanzu za ka ji amin din ba ya ko ka ji shiru ka ne shiru ko ji wata shiru a shiru wani duba magduba alaihim wani ba dalilin ba za ka ji ba abin da ake faɗa ba mun ga wasu abin da Allah ne in su suka ce amin din in ka tsallaci za su girgiza masallacin ne za su tsinta masallacin saboda muryar su ina fatan albani amma sun ka ji shiru wani mai goma ne na babu sun ka ga shiru da wanki a wuri abin babu ya ba ta cikin fito ba ka cewa sai ka sai ka ɗan gome shi ta bayyana shi sosai ina fatan an gamu saboda manzo sallallahu alaihi ya bayyana ya kwantaba da kalbi in kana da lafiya ka faɗa abubuwan da kalbi a a zuta ko ina wannan shi ne sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan kenan abin da ya shafi wato ainihin faɗin amin wannan kuma tana cikin kuma wannan ta imamu malik rahimahullah babi ma yayi rafi uba yake cewa idan limamu ya ce wani babu ba uba an wani zuba fa'amini babu ruwa bayan a cikin ruwa ta da wani babu to ina wannan wato ainihin zai zama mana izina za mu dinga kokarin wannan abubuwan a cikin sallah umma wato sallan nan nuna mu da nuna kadai ko kuma nuna mu a cikin jami'i ina ba za ku mata mu a nan ko ban sani da kuma koyi

raka'ar ƙarshe a raka'ar ƙarshe a sujjadar ƙarshe ya kuma ta mai yake yi sai o eh? sai ka ga wani abuwa ko to sai ka ga ku yi fara ku yi yasa ku yi da fara ko ba sai ka ga a cikin sujjadar ƙarshe ya kuma zai ya kuma ya kuma kai sai gane cewa ba wannan sujjadar da ya ta ƙarshe ce to me yasa ya sujud, tsakanin sujudin biyu da wannan kuma me yasa ke dadewa sannan kuma idan aka zo karatu a wanda yake a Allah alam wannan da nasiha ne zuwa karatu a sirrance to ya tabbatar da cewa ya karanta fatuwar da ta juri da komai amma bambancin kawai bai bayyana ba kuma kar mu kasance kar mu ɗauka cewa ta karatu a sirrance shi ne wanda duk abincin da ka ɗauka da larabci duka wanda kake da shi a gidanka ka je ka duba ko ake nufi da sirri ni abin da ake nufi da sirri shi ne abin da kake iya da kanka an gane ko kana ɗan jiyar da kanka ka an ka ɗan ji wanda da yake kusa da kai ba zai iya jin abin da kake faɗa ba ana kiran shi sirri ina fatan an gane wanda yake kusa da kai yana ke jin yana kuzgin abin da kake faɗa wannan ba ana kiran shi sirri amma sai ka ji wani ne kamar an ɗauke wuta ya kamata a yi gudun abin da kake faɗa an an an faɗa wannan shi ne sunna an gane ko shi sa sahabbai ma suka ce wa kana yusmi'u lil qira'ati ahwanan wani sa'in da Allah yana jiyar da mu abin da muke karanta muke karantawa wasu ce su gane da zan Allah karanta suratul adiyat a rak'ar azhar wa suke gane ya karanta wa duha arafa al'asar don muna ji da su wato ainihin wani sahabu aka ce wa kake iya gane kira'ar manzo Allah ce yana gane kira'ar sa ne wato ainihin da abubuwa guda biyu na farko shine in sumi ulum qira'atu ne. yana ji ulum karatu da yake lokaci bayan lokaci yana fatan an gane wani samun kuma suna gane yana karatu ne duk qira'atu ne yake amma da ikon kasa sabo saboda tsarin experience an gane ko suna gane cewa aljerin nan harafi ka za ke faɗa akwai waɗannan kai kun kuka nan su ba mutu saboda sabon mazan Allah sabon tunan mazan Allah yana da mutunan tarihin jerin ne ma ke nuna musu ne yake karantawa ina fatan an gane kamar misali ba a ce ma ba a togona wa limami kaga yana da gurin abu ba kowa ba kowa to yanayin yadda yake daga gurin kan sahabi in ya kalli ba domin idan kana bin limani imam bukhari babban in kana bin limani kana sauran gaba abin da ake so ka bin kalli fuskar sa ba gurin ba muhammad su je daga ba an gane ko fuskar limani za ka dinga kallo da gemun sa saman sa aka za ka dinga kallon sa an gane ko ya bambanta da kai in kana sallah a bayan sahun farko kuma kana sallah ta ga liman ne za ka kalli inda kake sujjada ina fatan an gane ka ga amfanin karatu kenan in kana sahun gaba za ka dinga kallon wato suna kallon muhammad sallallahu alaihi wasallam ba basu su gane odin oh, manzon Allah karatun sa ba wanda ce ina fata an gane to wannan ya zama nasiha to nan ga limamai in za su yi karatu a ɓoye su yi shi wato ta kamar suna wuri a bayyane wajen juyi ba abin da ya shafi a haka hakamun tajwidi ina fata an gane ta yadda kowane mamu zai iya samun yin karatu Allah ya saka maka dankali na

tunda ko a kai haka ɗin nutsuwa ba za a ce ai ba mu sunna ba saboda ya dogara da hadisi an gane ko akwai hadisin da ya hana da daga cikin sabo akwai wanda yake da fahimtar cewa idan mu ba mu kawai na karatu shuru za ka yi irin sa ala sunu ba ne shi ne abu da ya da sarari wace ai ni ma Allah me kake faɗi mai kake karantawa a tsirrace in kai shiru wato yace au ana tsammani ya amfani da abin da manzon Allah ke a zahiri ne amma a batin ma tambayi manzon Allah me kake yin kai shiru sai manzon Allah ke yana karanta kaza sai abu wani ya ce shi ma ana tsammani kun ba ya tambayi ba ba Allah ba ya gaya mai to saboda haka da bai tambaya ba bai gaya masa ba ke ko saboda haka idan akwai malaman da suke ganin cewa idan limamu yana karatun ba ba ka yi ba amma ka gana mafi inganci da abin da abu ka faɗa ba malamai suka tabbatar cewa za ka karanta fatiha ne wannan shi ne fahimta mafi kusa da wato sunna da zan Allah su wasu lama ba ka wancan da kai babu kuma a kanka ɗau tana ba hujja an gani ko tana ba hujja saboda akwai hafsafin hadisai da suka nuna haka ɗin za a iya haka ɗau tana ba hujja amma wannan ne to shi ne yanzu ka ji auren da ya ko to sai ka ɗauki wanda ya taɓa sai ka ajiye naka wannan shi ne wanda ba ka ba ba a ci ka kuskure a baya ba abin da ka dogara da shi mu gane cewa akwai wani abu idan mutum ya dogara da wata hujja daga cikin hadisin dogon Allah don kai ma ka dogara da wata hujja ba za ka taɓa aibanta shi ba ina ba ina fatan an ba za ka aibanta shi ba sai dai wanne yake to wannan kuma shi ne a za tattauna amma ko ganin ta auren tashi maganin ta nuna tashi a abin da ta taso ba mu ne yanzu muke mutane an gane ko dangane da matsala filafiya an gane ko ni kawai kullum idan na mutane kawai ina so gane kuskuren su ne wannan ba karamin kuskure ba ne shi ba an gane ko wasu na cewa man ja a naƙidan waje a faƙidan kuma wanda ya zo da niyyar kare mutum da jin a cikin asara kana haɗuwa da mutum kuma ce assalamu alaikum wa rahmatullah za ka fara ganin jini su shi ya kai na ka kome to ba ko zuwan gaisa ya kai na ka kome to ba kullum kai a irin wannan dubin al'amuran ka ke to ba ka kai labari ba ina fatan an gano kullum idan matsala ce shi masu wa ka dinga kai mutane uzuri manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yusalli illa ahadukum illa fi bani wa yaki ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya in kusa sahabbai suna cire kayan yakin su sai ya a wadatu aswata kun kuna ake kayan yakin ku kun ba da yakin ne kuke cire kayan yakin ku sai suka ce na Allah rasulullah ya ce an yanzu yakin da fara wata amma ma ita to aswata wala ukuru ta ake kayan su ba saboda ake yanzu da nan mun ba da wannan yakin za mu koma na gani ina ba ta ranga na zama ce ku yi ɗayan ku yi sannan a zara an gane ku kabilar zara ɗayan ku yi sannan a garin an gane suka tafi sai lokacin sannan ga lokacin ga cikin ce ɗayan ku yi sannan a zara wa za a yi sun suka wasu wasu suka fahimci cewa ai manzon Allah ya ce musu kada su yi sallah a kotu ba a gari Madina yana tabbatar musu da cewa ba su yi gaggawa ne wato in da hali ba sallar la'asar ta iske su a can an gani wasu ka ce to ba ta iske mu a can domin sami ta a kan hanya to yanzu a gani babu sallar la'asar ɗin a ina a hanya kenan amma da ba na faɗa mana ne don yi gaggawa ne ta saka ta la'asar ba yana fatan an gani wasu abubuwa suka ce yana har ba za mu san la'asar ɗin nan ba sai mun kai domin goron ruwa an gane ko ibn al-qayyim tawziya ce a cikin zabul ba'ad abin da zai baka sha'awa yace manzon Allah bai aibanta kullum ɗaya daga cikin su ba ba aka ba ga manzon Allah bai aibanta waɗanda suka yi sallar ba bai kuma ce ba wani daga su yi sun ina fatan an gane domin kowa ya dogara da dalili ina haka ne to idan akwai dalilin da mutum ya dogara da shi ba a wato ainihin wata hukunci idan akwai wani dalili ne kuma a bayansa ina fatan an gane wannan idan muka duba littattafai na shari'a za mu za mu duba kan da irin waɗannan abubuwa idan ta dogara da wani dalili to ba a mata hukunci kai tsaye sai dai a ce dalilin kaza ya fi kaza ƙarfi amma ba a kun kafin ta mutum aka ce mutum ne ba a fafata shi kai tsaye in yana da wata shigo haɗin sa wani guri wannan aiki an gano wa haɗin kurin abu mai ta'atar amsali an zo za a tafi yaƙi ne an yi mutu ne wajen rizin sikret na manzan Allah ya aika wa kafirai sirrin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta manzan Allah ba ne da yi mutu da shi zai zuwa kai ku sallallahu sai Allah ya sanar manzon Allah ga fulukin din da kai yanzu daga cikin sahabban ka an samu wanda ya dauki sikirar din kai ma Allah sai manzo Allah ya tura zai da ibn Thabit wa da Mikdad ibn Aswad da Ali ibn Abi Talib suka je suka yi roki suka ce yace je ku ba ma taccen za ta isa ku je ku kure ta gudu su kuma ce wa musiba suka kure mata guru suka je suka samu ta a wani guri da ake kiran shi rawdatu khaf rawdatu khaf a daidai gurin sai suka samu matar sai suka ce ba mu takardar da aka baki su kai mu kafirai sai ta ce ita kan babu komai a hannunta sai sun juwa ba su tafi sai abubuwa ba ba mu ce mun zama da zai karya ba abin da manzon Allah ya faɗa ko ki ba mu wannan wasiƙa ba an muka ko jirgin don ko in miki wannan kasan abin da da zai aika an gane ko zai aika ko ki wasiƙa ko tsarara a sai ta sai ta kanta sai ta fito da wannan wasiƙa sai ta ba su ana zuwa da aka buɗe sai aka haƙin وتعاطوا zuwa ta zuwa shugabannin wurin gyara haka kuma kuma yana daga cikin an gane ko yana ciki ba shi ne zaune sai an ta buci wa haka kai ka rubuta wannan wasiƙa sai ce ni ne ba rubuta wa rasulullahi sai ce amma ni ba rubuta wannan sai in yi ba ka zo aiki ne na ne aiki ne na ne na wato ta goyi bayan kafirai kenan fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fa a aikace a zahirin aikin nan ne gaba ɗaya mafiyin aikin gaba ɗaya sarauta ne amma sai da annabi tambayi haɗu kuhu ta ma mu ka aikata haka wa haka sai ce eh kuma na san Allah ba zai bari ba shi ka je ba in suka ji kuma za su ce eh ina son su alhalin ƙarya ne in an tashi wani rikici dukiya ta da take garin maka zan samu wanda za su ba ta karuwa wannan hujja ne gaba a zahiri wannan ba hujja ba ne shi sa kuma gina su bauci ba ni aburi da wani kahabin da mafi tuwa rasulun duk da mutum sun fi kan shiwa manzan Allah wannan ba hujja ba ne sai da zama cewa wani da yake na Allah ta la'a da ahabu gudun ya kai kuma ya kake gaggawa haka da ka san Allah ya hanzari da kuma mutumin da ya je ya ko gabar ba ya ce eh Allah na ba shi to ku auka ku duk abin da kuke so ka buga farko muku ya ta tsata muku wa inna wannan kuma ya je ya ko ya kake so ku da shi idan ka so ka shi. amma da buɗe da shi ta ka ba ku kirki ne idan mutum ya ba alkhairi da sharri idan ya ka zo za masa hukunci sai ka duba da sa da sharrinsa wanda ya fi yawa idan sa ya fi sa ya kauce a ɗauki kanka dangane da sa ina fatan an gane wannan shi ne kafin ta addinin musulunci ya ce an zo nan na hanyar zane musulmi ne in ba aikin da ya aikata ƙarya ne ba wallahi Allah zai kuma yi maka ara ta tabbata makarici ne sai Allah sauƙaƙa wa abubuwan ladina amanu la na aduwi wa aduwikum awliya wa kuma da kuka yi imani da Allah ku ɗauki abokan gaba na su zanto su ne da Allah ko rabbi gaba Allah yana rabbi gaba da haka Abu Bakr amma sun ce wa ka ga ke nan Allah bai fitar da shi daga cikin masu imani ba yana nuna maka har yanzu mai imani ne haka na da wata cikin suka faɗa duka ɗaukakon su ka je ka duba tafsirin duniya da kake da shi da muke da su yanzu za ka ga suka ce a ai a kan wa farko ma ko za mu fara cewa haka gobe musulunci ba cewa abu hamdulillah amanu sai aka sa a cikin masu imamu yana nuna kenan a cikin imamu da ilimin yin kuskure ina fatan an gano saboda haka wannan babu laifin saboda wannan wata hujja da ta dogara da ita wannan dai matsala ce mai faɗi wanda shi fa da an fara da bayani a kan ta matsalar tana da an faɗi gaba ina fatan an gano a sani da kuma kuma wancan ba abu

a nan kai kai kai wata ta ta samu wata abu wata abu karshe kai na farko ne a gunka kai ba su gani na farko ne gunka shi ke nan sai ka ɗauki a kan wata wani farko wata wani farko kuma ne ake musu a bayyana kuma da yi sai ka kai ka a zuwa kai ta kawo ta su a bayyana ne amma biyu ƙarshe kuma sai ka yi ne sai ka yi ne wannan ko shi ke da yahudancin da ba ka yi kenan ka gane ko wanda cewa ta ce kana bacci bai kamata ba ka amsa ba to wani zai ba ka goyi ƙarshe na kan yi na sallah. Oh. Za ka yi abubuwan da ne ko da shigarar da abu kuma ba malamai suka ce idan yaushe shi abuwar istiftar din nan ba ko ba ta zo ta riskin limani yanzu misali ko ba limani ba suka ce ba za ta yi ba ba ta ci gaske na misali liman ba Allah wa akbar alhamdulillah rabbil alamin shi ke nan ya maka cikas suka ce me yasa an hana ka karatun qur'ani ma wanda yake ne yake da muhimmanci ne da kuma wanda garab ma wani sultan wanda ba na ce wata sabu ba kara idan limamu da karatu ne fa an su tukun shiru to ko kuma sai ka kama sultan in ba ba ka yi wani abu ne ka kuma kuma rashin san takalmi karatun qur'ani ko suka ce in limamu ba wata wata abu shi ne siya da duk da kuma du'a wa sultan din nan an gane ko ko fara ne ita an da ba ta ce dole sai kai ba ba ta ce kas wallahi Allah ba ma ci sallah ba ta ci ka wato shi wato aure abin da wato ba ta ci ka sai an karanta abuwar istiftahi sannan duk ba a karanta abuwar istiftahi ba ba ma ce na kasashiyar sallah ce ko ba ku ba ba mu mamun nasiha idan kuma ce ba zai yi ba kuma shi kadai ne ya fi kuma kun karatu qur'ani sai a kuma da shi an muku a ta addu'a an lokacin da Allah ya dauki ransa ya kawo wato ainihin wanda zai yi wato ainihin tabbata wannan sunan an ba ni ko za mu zo karanta a gaba wani sahabi shi duk abin da duk da ya yi sai ya karanta kuma yin bahu kowace raka shi dai kuma yin bahu mai sai yayi to da yake shi kuma karatu sai a hakura da shi an gane ko har suka kai karon shi da gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko da tambaya ta karshe da aka aure mun shine wai menene a wato aure a menene halaccin cin abincin kirsimeti wannan malamai suna ta bayani a kai an gane ko ba da mun suna tabawa don kana so ka duba littafin shekul islam ibn taymiya ka tuba da siratul mustaqim mukhalafatu ashabil jahil an gane abin da aka da aka kamar tsuci haka su ko ba su abin da su cincin an gane wannan ya halatta ka ci idan suka ba ka ci ya halatta an gane amma abin da ya shafi yankansu da sauransu da ce ba za ka ci ba an gane ko wannan shi ne saman da dangane da abin da ya shafa abincin kirsimeti wannan ya ba اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تعود به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعود به علينا مصائب الدنيا ومتنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احيتنا واجعله وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ورسوله واتوب اليه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله kafin nan a tafi kowa sai dan karkace mu zan fito da abin da ya sauwaka saboda dangane da abubuwan ake ɗauka kamar yadda muka yi wancan sati aka yi hoɓasa to ya kamata da Allah in za a zo irin karatu ne wannan saboda ɗawainiya ba ake yi na ɗauke ɗauken nan abin da zuwa gaban taimako da shi zai supporting wannan ɗauke ɗauke da ake da shauransu kuma karatun nan ba san inda zai je ba domin ba aka kai su aka yaka ka kuma kana da labarin ikon Allah don saboda ka yi uwa a yi har wasa yanzu ba a yi wani abu saboda ci gaban karatu ya dole don ba ka so ya yanke muna so da abin da aka fara shi daga farko mu kan shi karshe ina fatan an gano kai ba mamaki ta hanyar da za ka shiga aljanna kenan shi wanda ke karatu ta hanyar karatu ko kuma ta hanyar abin da ba ka ba ina fatan an gano Allah ta'ala ya kai ta mu da wasu ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh